yau rana ce ta biyar cikin wannan wata ta ramadana hijira 1444 darasi na biyar a cikin suratun nur wanda ya daidai da 27 ga watan uku miladiya shekara ta 2023 muna nan cikin suratun nur sai dai sura tana ta kwana za ta kare sai a harba suratul furqan insha Allah ta'ala a suratul nur jiya mun kwana a aya ta hamsin daidai haka ne? za mu tashi a aya ta hamsin da ɗaya insha Allah ta'ala kai tsaye sai mu ce malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli kenan dai maganar mu'minai kasantuwarta shine duk sadda aka kira su zuwa ga Allah da manzansa Saliya kuma bainahum dan ya musu hukunci an Kulu da su ce sami'na wa bana mun ji mun biyayya wa ulaika humul muflihun wa'inda suke da wannan tarbiyya Allah ya ce su ne masu samun babban rabo Allah ya sa muna ciki wato kenan dai biyayya ga annabi sallallahu alaihi cikin hukuncin da ya hukunta ah, wato ainihin ah, yana daga cikin samun babban rabo sai ce man yudi illaha wa rasula wanda yi ma Allah da manzansa biyayya wa ya Allah kuma ya ji tsoron Allah wa ya taƙihi ya kuma wato kiyaye dokokinsa Allah ya ce faula'ika ulaika humul faizun kuma Allah ta'ala ya ce wa'annan su ne masu samun suma rabu can muflihun suma rabu nan faizun rabu ne shi ma an fahimta sai dai wa malamai suna cewa in an samu kalma biyu a larabci wanda yake zuwa da ma'ana ɗaya to ana buƙatar a samu kalma da za a ɗan bambanta su an fahimta sai dai mu a hausa ba mu da ba mu da wasu kalmomi da yawa da za mu iya rarrabawa an fahimta don aka ce fa'izun rabu ko to akwai wani kalma da hausa kuma wanda bayan wannan wanda bayan rabu akwai wata kalma kowa babu eh ko dai yan abuja ne kawai to haram ba ko da ke kai ba haushe ba <laughs> an bayanta to a takaice nan mu ɗauki wannan ayar guda biyu duka suna ɗaukan suna kira zuwa ga abu ɗaya ne shine yi ma Allah da manzonsa biyayya ah, akwai la ilaha illallah ko ita ce kalmar da ake shiga musulunci da ita sai kuma muhammadun rasulullah haka ne la'ila ilaha tana da sharuɗa tana da abin da yake kullata tana da abin da yake warware ta muhammadun rasulullah ma tana da sharuɗa tana da abin da yake kullata tana da abin da yake warware ta malamai suka ce idan ka ce muhammadun rasulullah to total solution ne wanda za ka bayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko sai suka ce ta'atuhu fi ma amara na farko shine yi wa annabi biyayya cikin abin da ya umurta duk abin da Allah annabi ya ce ayi kai ya zama kina daga cikin sauran masu yinsa wannan shine alamar soyayyar annabi da kuma yarda da shi a matsayin manzo an fahimta ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu me fi ma akhbara da gaskata shi cikin abin da ya bada labari can farko ya ce ba'atuhu fi ma amara yi ba annabi biyayya cikin abin da yawa ya umurta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa ɗabbaka wannan wajen yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba sa wasa za ki ga kowa gaggawa yake duk abin da annabi ya ce a yi sai ki ga kowa yana sauri ya yi shi duk abin da annabi ya hana sai ki ga kowa yana kokari yawa ya hannu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya wuto wani mutum da zobe a hannunsa wannan zobe na zinare ne kuma san kuma a addinin musulunci haramun ne maza su saka zoben zinare an fahimta haramun ne a sha ruwa a kofin zinare haramun ne a ci abinci a kofin zinare an fahimta amma zinare ya halatta mace ta sa zoben wa zinare amma namiji bai halatta ya sa zoben zinare ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuto sai ya ga wannan mutumin da zuba zinari a hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ciri kayar ciri kayar annabi ya ce ɗayan ku yana dimfaran garwashin wuta yana sakawa a hannunsa domin annabi cewa yi duk wanda ya sha ruwa da kofin zinari to ya sani yana balbalan makan sautan jahannama haramun ne haramun ne da mutumin da annabi ya gaya wa mutum ya cire ya sai mutumin sai ya cire sai ya jefar sai annabi sai ya wuce bayan annabi ya wuce sai mutanen da suke zaune tare da shi suka ce to annabi ya wuce ka ɗauka mana sai ce annabi ya faɗa min in cire in yar sannan ku zo ku ce dauka ya ce wallahi ba zan ɗauka ba har abada tare da cewa ya halatta ya ɗauka je siya an fahimta ya halatta ya ɗauka ya je siyar tunda da daman sawan aka wa aka hana amma zan iya yin kasuwanci da zobe na zinare da da sarƙa na zinare amma dai sawan shi aka hana amma shi yana ganin ma duk da akwai daman ya ɗauka sai yana ganin ma ɗaukan abin ma, kamar saba umarnin manzo Allah ne. an fahimta to yin biyayya duk abin da nabi ce yi to ka yi shi rashin yin abin zai kai ga mutum ya faɗa cikin hallaka Allah ya fushi da kai Allah ya lalata aikinka an fahimta saboda girman annabi da matsayinsa ya kai matakin da sauti ma an hana mutum ya daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba saba ma annabi da sunnarsa shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cikin wata aya yace falyahdharil ladhina falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wa'inda suke saba ma umarnin manzon Allah su yi taka tsantsan fa kar musiba ya same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta riske su ma kun fahimci abin da kyau wasu suna da ɗaukar hankalinmu da Allah su ɗan anatsu kuma kowa ya shigo silently ba tare da gaishe-gaishe ba a zauna a ga waje insha Allah ta'ala so saboda haka idan muka duba idan muka duba a wannan babi yin yin saba ma dokar manzo Allah yana iya haifar da koma baya cikin rayuwa yana iya haifar da bala'in da ba a tsammani yanzu ku duba saba ma dokar manzo Allah ɗaya aka yi a yaƙi da aka ji da manzo Allah bala'i ya samu su habbai annabi sallallahu alaihi wasallam umarni musu yace ku hausa man dusu kar ku sauko sawa'un mi nasara ko mi ba ko da kun ji cewa mi nasara ka ku sai na zo na ce ku sauko ko da kun ji cewa an yi nasara akan ba ku sako wannan umarni ne daga gare ni zan Allah da suka hau saman dutse sai suka tsaya da suka ga an fara yaƙi sa annabi sun yi galaba an kusa kai karna ƙarshe kawai sai suka ce ai yaƙi ya ƙare sai ɗaya ce to a sako kawai dama ai saboda yaƙin ne dai sai sauran suka ce ai annabi ya ce kar a sako sawa'un an yi galaba ko ba a yi galaba ba sai suka biye ma ɗayan sauran sai suka sauko suna saukowa sai wannan nasarar da sa annabi suka samu sai zama galaba sai zama kafirai sun dawo da su aka sha mugun wahala a wannan yaƙi har ana cire manzo Allah haƙorinsa a wannan yaƙi har ana jefa annabi a cikin rijiya a cikin kwazazzabo da ya fada a wannan yaƙi an sha baƙar wahala saboda sabawa saɓa wannan sunna umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu yace kar ku yadda ku sako suka sako to yanzu dan Allah in har za a saba ma sunna annabi ya daya wannan bala'in ya same su mu yanzu sunnoni nawa muka saba sunnoni nawa muka saba kuma ba yadda za a yi a fito na fito da sunnar annabi a kima annabi bai yi annabi ya ce a yi a ƙi ya ce a bari a ƙi bari wai kuma musulmi ya ga daidai a rayuwarsa yanzu ki je ki duba duk rayuwarmu menene wanda yake tafiya da sunnan annabi na koyi da manzo idan har ana maganan bin annabi fa a komai naka so ake a ga annabi a sutura ka a ga koyi da manzo Allah eh wani zaka ganshi saboda bala'i shi musulmi ne kuma yana sallah amma in ba masallaci ga ganshi ba za ki taɓa cewa musulmi ne ba jama'a kuma ya ji abin da kyau saboda irin askin da ya yi babu koyi da manzo Allah ya sa wizi ya caki ya sa wani uban sarka ya aske rabin kai ya bar rabi eh wata rana muna makaranta a secondary school malam aramma akwai MSS da ake yi idan aka tashi kafin lokacin tashi yayi za a ce to kiristoci su je can ajinsu a musu lecture akan addininsu mm. musulmai su gwara kansu su ma su je wani ajin a musu lacca akan addininsu shikenan kawai sai kowa duk muka tafi muka tafi can ajin mu musulmai can arna suka tafi can to ko wani yaro ga maka malam musulmi ne a shi ya aske rabin kansa to irin daga cikin irin prefect ake ce masu ko sai suka zo suna dudduba mutane wanda ba su shiga aji ba kai da sauransu sai shigo aji ana duddubawa sai ya hango wannan mai aske sai ce kai ga ajin ku can ka tashi ka wuce nan ajin musulmai ne sai ce ah, musulmi ne ni ma sai ce au wallahi na dauka kirista ne kai yace saboda irin askin da kai ne yace da ga babu koyi da da, da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? sayyidina abubakar yana cewa babu wata sunna ta manzon Allah wanda take face si da na dabbaka ta saboda ina jin tsoron in bar sunna guda ɗayan halaka yasa ko manza yadda suke bin annabi ko miyo manzan Allah ya zubar wallahi sai sun zubar duk abin da annabi ya sai sun yi shi wata rana wani sahabi an gan shi ya ɗauko sa yana kewaya ta wajen wani guri a makka sai aka ce me yasa kake kewaya ce ni ba ban sani ba ban san dalili ba aka ce ya aka to ya aka kake kewaya ce saboda naga annabi yayi ne yake amma dalili zai ban sani ba annabi naga yayi ni ma na yi amma ki zo ki duba rayuwar auren mu babu sunnar manzo Allah kasuwancin babu babu sunnar manzo Allah zamantakewan babu sunnar manzo Allah komai namu babu sunnar manzo Allah babu koyi da tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka mu yi watsi da su yanzu ko a aure ko kika zo in banda wannan dauran aure da ake na siga Tana baka kai ka ce ka karba banda wannan babu wani abu da ake kuma na musulunci babu wani abu da ake na musulunci to ya za a yi mutane su ga daidai da za su ga daidai ba saboda babu wani abu na addini na rayuwa mu face sai da annabi ya tsara mana yadda za mu yi shi kuma da zarar ka bi wannan tsarin sai ka samu sauƙin rayuwa amma idan ba a ba sai a ta wahala a ta wahala a jikata a sha wahala a wulakanta ka yi wasa da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasa kar saki annabi ya ce ai, mutum ya ce ba zai ba sunnoni da umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wajibai akwai mustahabbai akwai wanda zaki ga sunna ce akwai abinda dabi'a ce ta manzo Allah al'ada ce wanda bai zama dole ba yanzu kawo misali akwai abubuwa da ake yi kin ga daura rawani ba dole ba ne. ba dole ba ne. amma dai da zaka daura sunna ce tawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aswaki sunna ce ta manzan Allah amma yin asuwa aswaki ba dole bane saboda annabi ce laula an ashqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum biswaki inda kulli salah annabi ce ba dan kar in matsa ma al'umma ta ba ko mutane da na musu umarni da su ringa yin asuwaki kowace wa to sai nuna cewa wannan umarnin yana nuna cewa ba wajibi bane ko yana nuna cewa mustahabbi ne mutum ya yi asuwaki. a sadda zai wato ainihin bauta ma Allah subhanahu wataala biyayya zuwa ga Allah da manzansa ya kama hadda kalifofin manzan Allah sallallahu shi shine annabi ya ce, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin annabi ya ce, na hori ku da bin sunnata da sunnonin kalifofina shiryayyu wal a'imma da shugabanni iza amaru bi ta'atillah annabi ya ce, muddan ku sun muku ubuni da yi wa Allah biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ku karɓa ku ce mun ji mun biyayya annabi ya ce wa mai Allah ya ce wa mai yuti in rasulahu wa mai yuti wa rasulahu wa yakhsha Allah ko wanda ya ba Allah da manzansa biyayya kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqihi kuma ya ji ya wato kiyaye wato Allah ya kusa ya fuskance shi fa ulaika humul faizun wa innan sune masu samun wato rabo da alkhairi baki daya Allah ta'ala ka samu a cikin su sai Allah ya ce وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين Ubangiji subhanahu wata'ala sai ke cewa aqsamu billahi jahda aymanihim wa innal munafiqan sun rantsi da Allah sun da Allah gayar rantsuwa da in amartahum da cewa in kai musu umarni a fito jihadi sai su ce maka la yakuru janna lalle za mu fito duk ran da kamar umarni ya kai manzon Allah cewa a fito a je a buga da kafirai domin a yi galaba a kansu sai su rantse cewa duk ran da Allah ya kawo na rana su ne na farkon wanda za su fara yin biyayya kun ji cika baki kenan wato ana cika baki ne nan Allah ya ce kulla tuqsimu Allah ya ce ka gaya musu ba sai kun rantse ba kar ku rantse domin rantsuwan ta zama na ƙarya ne ba'atun ma'arufa kalmar da'atun ma'arufa malamai su fassara ne wasu ka ce ba'atun ma'arufa ma'ana mun gane wato wato irin da'ar da kuke magana ce babu cikawa magana ne babu aiki shine da'atu ma'rufa wato maganar da kuke yi da'ar da kuke sananne ne a wajen mu magana kai kuke yi ku yi rantsuwa kuma akan ƙarya amma mun san ba za ku yi ba da za a ce a fito din ba za ku fito ba an fahimta sannan inna Allah khabirun bima ta'malun fasara na biyu kuma yace ta'atun ma'rufa ai ya zama biyayyan ku da za ku yi na umarni da aka muku ya zama ma'arufa ma'ana ya zama bil ma'aruf ya zama da kyautatawa ya zama da kyau za ku yi shi yadda ya kamata ne za ku yi shi ko dai wancan fassara ko wannan fasaran wallahu ta'ala alam amma anan da yake cewa suna rantsuwa cewa da za a fita ai jihadi na farko wanda za su fito Allah ya riga ya gano su saboda munafukai ne domin Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu wa ah, muntaha na Allah ce alam tara ilal ladzina nafaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله يتلى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم الله يتلى ليولون الأدبار ثم لا ينصرون kaga anan Allah ya ƙara tabbatar da makareta ne cikin suratu hashir kenan ayata 11 zuwa ayata 12 kenan da kuma Allah ta'ala ya faɗa kama a cikin suratul munafiqun ko a inda yake cewa ittakhazu aymanahum sai ce me junnatan sai ce fasaddu an sabilillah sai ce innahum sa'a ma kanu ya'malun Sirri kiran tsuwansu, a saurara Sirri kiran tsaran tsan da suke yi a matsayin wa a matsayin garkuwa saboda in ka rantse sai a yarda da kai dan duk wanda ya rantsuwa sai ga ya sha ya wato ainihin me ya ɗauki hankalinka sai ka ga ya ɗauke duk wani yarda da za ka yi masa sai ja hankalinka dan ka sa don ya sami yardanka hayaniya ya yi da Allah da tsada mutane da Allah wanda suke ga waje na da Allah da rika matsawa saboda eh da ana rika naɗa ƙafa saboda wasu samu waje saboda waje ya cika da yawa wasu su kure can kuriya tun daga wani waje can wasu masu dan kure haka tun daga wani waje nan ma a samu waje tun da akwai iska ya ko Subhanallah wai yaran waye ke kuka haka ne sani don Allah ku natsan mana da mutane hayaniya yi yawa ana rakodin yana dan bata rakodin nan waje ya cika wasu su tsaya can ƙasa Thank hmm. you. na'am ƙarar majina ya ta gaba وعد نعم. الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقسموا بال... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ده لا أيها كلية ده النصوص. na'am Allah ya ce sai su rantse cewa in an zo an umurce su su fita yaƙi za su fita yaƙi amma Allah ya san makaryata ne da zaran an zo an ce a ji yaƙin sai su fara wato ainihin jin tsoron fita ko kuma kowa sai fara kawo uzi wanda Allah ya bada labarin a cikin wato ainihin suratul ahzab hakan ya faru wanda sadda wato ainihin aka zo yakin ahzab Allah sai da ya asirin asirinsu a inda yake cewa wato da Allah ya kawo yake cewa iz akhazna minan nabiyyin misaqahum ko wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa wa isa ibn maryam wa akhazna minhum misaqan ghaliza haddi zuwa ne da yas'ala sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina azaban alima har zuwa da ayata take a zuwa can ƙasa inda Allah subhanahu wata'ala yake umarni ke cewa da za su fito Allah yake cewa ah, wato da sun fito yakin sai ka ga suna neman izini kan cewa akwai uzuri da ya rike su wanda suke nema a musu izini su wato ainihin wuce gida amma Allah ta'ala sai tuna asirinsu akan cewa har ma suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka fito yakin lokacin har ma sun fito suke cewa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurba wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla yathriba Allah ce la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu ita ce asalin aya wa yasta'zinu fariqum minhum yaquluna minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana sai ce auratun Allah ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara gudu kai suke so sai sai ta kawo uzuri in yuriduna illa firara walau dukilat alaihim ko summa su'ilul fitnata ko sai ce walau dukilat alaihim min aqtariha summa su'ilul eh walau dukilat alaihim min aqtariha ne ko summa su'ilul fitnata sai Allah ce la'atauha wa ma talabbasu biha illa yasira wa laqad kanu ahadullah min qabl tuni suna ba Allah alƙawari la yuwalluna al-adbar in an zo yaki ba za su gudu ba wa kana ahadullah mas'ula ko shi ko alƙawarin Allah abin tambaya ne Allah sai ya gaya masa daga ƙarshe ce kullan yanfa'akumul firar in farartum min al-mauti aw al-qatl Allah ce wa idan la tumatta'una illa qalila Allah ce guduwa da kuke daga wajen yaki kuna gudun kan ku mutu ko Allah ta ce ta iya yi wa kwanukan da suka rike muku a duniyar kadan ne dama kun tsaya ayi jihadi ku yi shahada ta yi wa in ka koma gidan kwana kadan ya rage ka mutu to saboda haka dama Allah ya ce aina ma ta takunu yudrikumul mautu walau kuntum bi fi burujin mushayyada to haka annabi ya sha wahala da su za a fito yaƙi su gudu za a zo a yi alkawarin fita yaƙi su dinga kawo uzuri wanda shi kuma annabi sai ya karɓi uzurinsu saboda abin da ya bayyana masa abin da ya ɓoye kuma sai ya ƙyale tsakaninsu da wa tsakaninsu da wato ainihin mahaliccinsu wannan shine abin da ya wakana sai Allah ce inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah ta'ala mai ba da labarin ne gaba abin da suke aikata sai Allah ya ce qul laha. Allah sai ya sake maimaita dai biyayya ga manzo Allah dan ita ce wato ainihin duran bayan rayuwar mu'mini wa rasul ku yi ma Allah da manzansa biyayya fa in wallau Allah ya ce lalle in kun juya baya fa inna ma alaihi ma hummila to shi abinda annabi ya zo da shi ai ya riga ya zo ya sauke nauyin da aka ɗora masa sannan wa alaikum ma hummiltum kuma abinda aka ɗora muku nayi masa biyayya yana kan ku. shi kuma isar da sakon da aka ɗora masa yana kansa ku kuma alhakin yi masa biyayya da girmama shi da kuma tsayuwa kan abin da ya umurta ka'in da na'in shi ma yana kan ku. Allah ya ce kowa an kasa masa nasa ne daman Allah ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim sai ce me wala nas'alanna almursalina Allah ya ce hakika za tambayi wanda aka aiko wanda aka manzannin da aka aika za mu tambayi wanda aka aiko musu manzanni kowanne sai Allah ya tambaya tsakanin mu da ku Allah zai tambaye mu shin mun gaya muku Saƙon manza Allah da saƙon Allah kuma Allah zai tambaye ku shin labarin saƙon ya iso ko bai zo ba to tabbas kowa zai amsa wannan kiran wannan wato ainihin tambaya a ranar alkiyama idan kina abu wanda ba daidai ba idan kika zo kiyama sai a ce manzo bai zo ba babu wani dan wuta da zai je wuta sai Allah ya tambaye shi shin ba a aiko muku manzo bane? da Allah ya faɗa cikin suratul ghafir yace wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha suratul zumar ko hatta shine zumar da ah, zumar din kenan nan ne aka ambaci sunan sura hatta iza ja'uha Allah ya ce futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum bi liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin Allah ya ce za a kora kafirai zuwa wutan jahannama suna zuwa wutan bakin gaba sai mala'iku su tambaye su shin manzanni ba su zo muku bane an fahimta sai su ce manzanni sun zo mana kuma ba su zo suna muku jawabi game da haɗuwanku da wannan ranar ba kowa sai ya ansa ba wanda ya sai karya dole za ku ansa cewa manzanni sun zo duk da kasantuwar akwai mutanen da manzanni ba su zo musu ba amma tare da haka akwai jarabawa misali akwai mutane da za su kafa ma Allah hujja ran kiyama akwai daga cikinsu akwai tsofaffi wanda ya sami kidinewa shi ne ya sami ikhtilabi rudu kenan ko sadda labarin musulunci ya zo masa ya daga ya samu rudu yanzu ba zai iya tantance wacce ce menene gaskiyan addini ba tunda hatta a rayuwa yanzu wannan ma ya rudi ba zai iya gane komai ma hankalin shi ya fara rushewa kenan wa'innan za su zo ran kiyama sama Allah hujja cewa sadda musulunci ya zo musu sun sami ikhtilafi sannan na biyu sai mutanen da suke cikin irin daji wanda ba wanda ya taba zuwa musu wa'azi tunda suke ba saba jin labarin alkur'ani ko manzo Allah ba haka suka ta mutuwa akan gargajiyanci da maguzanci su ba za a zo da suran kiyama sai mahaukaci da ya haukace kafin zuwa musulunci sadda musulunci ya zo shi mahaukaci ne yanzu ba mutum magana a ce zo shiga musulunci tunda bai ba da hankalin da zai tantance ya karba ko kare karba an bayanta eh akwai kurma ma ko wanda yake zukura mai yanzu akwai hujja kan sun da an yi maganar kurma yi an ba an gane ai amma akwai kuraman da zan zo kiyama kuma sai su ce su kuma tunda ake jawabin nan ba su taba jin me yake faɗa ba to duka za su zo su ci gaya ma Allah to su ba ga uzurinsu sai Allah ya ce to shikenan yanzu zan muku jarabawa in kun ci wannan jarabawa kenan dan Allah ba zai ba su ya jarabce su sai Allah ya sa a kunna wuta idan a kunna wuta sai ce duka su je su fara wuta sai wasu su dage su doge kan cewa dan me za a kona su da wuta bayan ba wanda ya zo musu wannan rashin adalci ba wani dan sako da ya zo musu wasu kuma sai su kama hanya su tafi su yi biyayya kamar da Allah ce su ashe wuta ce aka sifanta amma a bayan wutan aljanna ne su wa'annan da suka yi tafiya sai Allah ya ce to ni da kaina ma na gaya muku ku yi biyayya ku yi ina ga ra'ayi ko sabo eh Allah da kansa ne fa yake magana ya ce ku je ku yi kaza ku je na ce ku yi kaza to ina ga dan sako aka turo ko aka turo Allah ran ya zo miki nasiha eh an bayinta abin da ya doro akan mu mu girmama manzo Allah ko mu kuma wa wato bi umarninsa Allah sai ce wa in tuɗi uhume ta hatadu in kun yi manzan Allah biyayya za ku samu shiriya babu wani a duniyar nan da in ka bi shi za ka samu shiriya amma manzan Allah ba duk wanda ka bi gaiba ka bi amma annabi ne in ka kama shi ka kama asalin tushen yasa duk wanda zai zo ce maka zo in shirya da kai in ba shirya ta manzan Allah bane ya zama shiririta domin wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alheri shirya shine shiriyar manzan Allah amma duk wanda zai zo ce zo ka bi ni zo ka bi ni in kai ka gaban Allah ko kuma in kai ka aljanna in ba annabi bane to kariya yake dan annabi ne kadai Allah ya ba mu lasisin ya ma mutane jagora zuwa aljanna an bayyana to saboda haka jama'a abu annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskan yi masa biyayya a zaman kawo ka'ida ta Muhammadu Rasulullah mun farko mun ce ta'atuhu fi ma amara ko na biyu wa tasdiquhu fi ma da gaskata manzala cikin abin da ya bada labari annabi ya bada labari ki yadda ko da baki tabbatar da baki ga abin ba domin a zamanin manzala annabi kafin ya zo ya bada kafin wato mu zo ya bada labarin abin da za su wakana a wannan zamanin kuma gashi suna wakana ko da baka ido biyu da amma in dai annabi ne ya faɗa to tabbas ka bada gaskiya jama'a kun fahimci abin da kyau Ah, an taɓa samun wani kadiya tsakanin eh, wata mata da ta ɗauki labarin sirrin musulmai a zamanin manzo Allah da ta rubuta aka rubuta a cikin takarda za ta ji ta kai ma mukafirai sai aka yi ma manzo Allah wahayi kan cewa wata wata mata ta ɗauki sirrin musulmai za ta ji ta kai makafirai sai annabi ya kira sayyidina Ali da wani sahabi ya ce ku bi ta a hanya ku kwace wannan sabon shi kenan sai suka bi ta hanya suna ta tafiya suna suka hango wata mata tana ta sauri ya suka je suka tare ta suka ce ba mu sakon da ke hannun ya ta ce babu wani sako a hannun ta. wani sako kuma ita bata rike wani sako kina nufin ba sako kaza da kaza ta ce ita bata san da wannan ba ba sako ta ce babu ta rantse ta ce babu akai akai suka ta ce babu duk aka bi duk abin da yake cikin da an caje babu wannan takarda duk abin da za a ce a duba babu shi sai sai sai ɗaya ya ce kan ina gaba wannan matan bane mazu Allah ya ce ba ita bace an fahimta sai ɗayan ya ce a in dai annabi ne ya faɗa wannan magana ta ba zai karya ba in dai annabi ya faɗa ta ba zai karya ba saboda ba wata mata da muka gani ana nan ba ita ba kuma annabi ya ce daidai waje kaza kuma daidai wajen ne nan sai sai na ali zare mata ido ya wallahi ko ki fito da wannan abu billahi lazi ko mulakan ki da ta tsorata sai ta kwance kitsan kanta a cikin kitso ta kitsa shi sai ta fito da safa sai sai na ne ce manzo Allah ya gaskiya da haka za su juya suka ce ka ina bai yiwa annabi ya faɗi magana ya zama ba haka ba duk abin da annabi ya faɗa ku duba lokacin da aka sa manzo Allah takunkumi na shekara uku ba shiga ba fita abinci wannan bai isa wajajen manzo Allah sai a boye mushrikai suka masa haka har sai da suka ci ganyen bishiya suka yi ittifaki suka yi rubutu kan cewa za ba za a karɓi wani sulhu ba suka yi rubutu suka rataye a ka'aba sanda aka shaida aka yi shekara wajen uku daga baya da suka zo suka gane abin da suka yi ba daidai ba ne sai suka ce yanzu za a kwance wannan za a warware wannan yarjejeniya da aka yi sai manzo Allah ya ce musu idan kuka je warware wannan yarjejeniya za ku tadda gara ta ci wannan takaddar kun ga shi bai fita ba bai je ba amma yana gaya musu wani sako ne in kun je za ku tadda gara ta ci wannan abin suna zuwa kuma suka da gara ya ci bai je ko ina ba ma gaya masa sallallahu alaihi wasallam yanzu abubuwan da annabi ya faɗa za su faru duk su faru a zamanin manzala ba amma suna faruwa yanzu da muna karanta hadisin cewa idan ƙarshen duniya ya zo za ka ga mata kasiyatun ariyat annabi ya ce akwai mata da za su bayyana a ƙarshen duniya annabi ya ce 'yan wuta ne annabi ya ce wallahi ba za su ji ƙanshin aljanna ba su ji ta annabi ya ce su ne mata za ka gan su kasiyatul ariyat ga su nan tsirara da kaya amma tsirara suke kansu kamar tozon raƙumi ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga su nan suna rangwada suna abubuwa ne da sauransu amma annabi ce ban gan su ba amma za su bayyana sun bayyana ko su bayyana ba wata ma a gidanku take wallahi an fahimta da Allah masu yaran nan ko su shi da Allah ku je waje da su saboda rakwa da ake yana lalacewa to saboda haka ba'atuhu fi ma amara wa tasdiqu bi fi ma akhbara wajen tinabu ma na hannu yanzu da gaskata abin da annabi ba labari akwai abin da annabi ya ba da labari da yawa bayan wannan annabi ya ce in karshen duniya ya yi za ku ga mata za su fa maza yawa an zo ko ba zo ba eh? amma ba wai yawan haihuwan matan ba ne da yake faruwa ne da yake faruwa ne da wato yayi yanzu ba wai yawan haihuwan matan ba ne yake kawo yawan matan a'a abin da yake kawo yawan matan da yake faruwa ne na kyauta ne ba a buɗa wando saboda AC yanzu ya dauki a buɗa wando nan a buɗa wando abin da ke kawo yawan mata shine mutuwan mazaje an bayanta mutuwan mazaje shi ke kawo wa yawan mata yanzu ake samun mace yanzu tana da 'ya'ya mata wajen guda biyar a gabanta duka ba wanda ta aure. ake ba karan musiba bace saboda yawan mutuwan mazaje shi ya haifar da wa ba wai yawan haihuwar mata ba a yawan mutuwan mazaje shi ya haifar da yawan mata saboda yanzu idan rikici ya tashi sai ta ga yanzu maza goma maza talatin arba'in sun mutu kafin ki ji an ce maza mata ɗaya biyu uku sun mutu abin da ke faruwa kenan ko lokacin tashe-tashen bom maza ne suke yawan mutuwa yanzu idan kika ji an yi hatsari kafin ki ji an ambaci mata ɗaya biyu uku kin ga an ambaci maza takwas a goma wannan shine abin da yake nuna alamar tashin kiyama shi na ma an waza jara da nisantar abin da annabi ya hana kuma ya sawatar Allah ta'ala ka ba mu iko sai Allah ya ce wa in tudiyu wuta ahtadu wa ma rasuli illal balagul mubin ba abin da yake kan manzon mu face sako ne da zai isar da isa fa inna ma alaikal balag wa alaina hisab sako kawai zaka ba su hisabi kuma yana wajen mu fa zakkir inna ma anta muzakkir ka bada tunasarwa domin wa'azi kawai zaka yi sauran lamarin mu wato ainihin fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar wannan ita ce kawai abin da zamu iya yi mu gaya muku cewa Allah ya ce manzo Allah ya ce aiki kuma wanda ya rage naki ko ki biyayya ko kaki yawa an an ji lahira kin ga zaki ma Allah jawabi sai Allah ya ce wa'ada ta'ayna wa ta'ala alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh hmm. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa'adallahu allazina amanu minkum Allah ya ce Allah ya yi alkawari ga masu imani daga cikinku wa amilu salihatin minkum da wanda suka yi aikin kwarai daga cikin ku la yastakhlifannahum fil ardi Allah ya ce zan khalifantar da su a doron ƙasa zan sanya musu su zama shugabanni masu fada a ji kamar stakhlafa allazina min qablihim kamar yadda muka wato ainihin shugabantar da waɗanda suka gabace su وليمكنن لهم دينهم دينهم الذي Allah zai ba su tamkini ma'ana zai ba su opportunity da dama addini ya kafa a doron ƙasa addinin da Allah ya wato yadda da shi lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah zai canza tsoro da suke ciki da firgici na makiya ya zama aminci Allah ce ya abu Duda ni a waye gari suna bauta min la yushriku na bi shai'a? ba sa yi min shirka wa man kafara duk wanda ya kafirci da zalika bayan haka fa ulaika humul fasiqun wannan su ake kira fasikai Allah ta'ala ka tsare mu idan ku duba wannan ayar da kyau alkawari ne Allah ya yi ma masu imani wanda suka yi imani ta gaskiya suka aikata aikin kwarai kan cewa tabbas in Allah zai musu ya musu alkawarin zai ba su shugabanci wanda hakan ya tabbata alkawarin da Allah ya tabbata tunda a zamanin da Annabi sallallahu alaihi ya rayu Annabi sallallahu alaihi ya yi yakoki sai ya fa akai sulhu na farko akai yi sulhu Hudaybiya da aka yi sulhu Hudaybiya wannan sulhu da biya ya zo da abubuwa da yawa wanda a wannan shekara aka hana manzo Allah aikin hajji suka ce ba zai shigo garin Makka ba sai yau shekara da zuwa aka yi yarjejeniya yarjejeniyar ma ta wulakanci saboda a lokacin musulmi ba su da wata hawa sosai annabi ya taho da shi da sahabbansa saboda Allah ta'ala ya faɗa masa cikin suratul fatihi yake cewa laqad wa me laqad radiyallahu ko eh, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil لا la tadkhulanna al masjid al haram insha Allah sai ce ne aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa alima ma lan ta'lamu wa ja'ala min duni zalika wannan aya ya tabbatar da cewa za a shiga garin Makka za a za a za a fathu kenan annabi sai ya ibu ayarin sahabbansa sai za a shiga garin Makka suna zuwa sai aka tare su kan cewa ba za su shiga ba sahabbai sun tashi za su dau mataki annabi ce a to a nan sai aka yi sulhu suka ce daga cikin sulhu radijin da aka yi manzo Allah wannan shekarar ba zai yi aikin hajji ba sai wata shekara annabi ya ce to ya yarda na yarda sai sai na umar sai nake sai ce manzo Allah tsoron me nake ji idan idan an buga tsakanin mu da su su ina za su ji annabi ya ce wuta ya ce mu ina za mu ji annabi ya ce aljanna sai annabi sai sai na umar ya ce me muke jira me muke jira a shiga a buga kawai sai annabi ya ce a'a domin shi musulunci ba so ake koya ya mutu ba yan bayanta a wasu su je su yi shahada kuma wasu tsaya su kafa addini haka ake yi amma ba kowa a fito gaba ɗaya ko a mutu ko a rai ba a in kowa wani abu ta siyasa don kin ganin siyasa annabi yayi suka ce ba zai yi aikin hajjin bai ce ya yarda sannan a saƙon akwai muhammad ya ce min muhammadin rasulullah tunda yarjejeniya ne Shi suka ce ba za su yarda da rasulullah ba a goge rasulullahi dan abin muhammad bin abdullah annabi ya ce to a goge a goge rasulullah sai ce a goge rasulullah dan gaban muhammad bin abdullah sai sai na ya ce wallahi hannuna ba zai iya goge rasulullah sai suka ce su kuma ba za su yadda da wannan yarjejeniya ba sai an goge rasulullah an ban muhammadu bin abdullah a lokacin da mun yadda kai rasulullah ne da babu wannan jayayya kai a goge sai annabi ya ce ku nuna min inda rasulullahi din yake sai aka nuna masa sai annabi ya goge da kansa ɗaya kenan na biyu sai suka ce masa daga cikin yarjejeniyar da aka in kuka koma garin madina duk wani mutumin da ya fito daga garin maka ya je wajen ku domin ya yi sakotin naku ko ya musulunta ku koro shi ya dawo mu kuma duk wanda ya taho daga wajen ku za mu rige shi annabi ya ce mai na yarda <laughs> ki wani aire da hankali ne aka yi wannan sulhun annabi ce ya yarda duk ya ba masahabban sa hakuri ransa duk ya baci sai Usman ya shiga garin makka sai suka ce usman tun da shi babban mutum ne yana da mutunci a garin shi ya yi da wafi ya yi aikin hajji sai ce shi kuma wallahi ba zai bari manzo Allah ne to daga cire sai annabi ce ai hakuri a koma da aka koma shekara mai zuwa ya dawo ya ɗebo makamai saboda gudun ko takara su kuma saboda bakin ciki sun san sarrafa sun yi to yanzu ba za su iya hana ba manya-manyan ministocin garin da manya-manyan sarakunan sai suka tafi bayan gari su su ba zai iya gane musu manzo Allah yana dawafi a garin Makka ba sai ya gama su dawo aka zo aka yi fatuhu Makka annabi ya nasara bayan wannan ya faru annabi ya zo ya bude jaziratul aka shiga jaziratul arab aka aka yi fatuhu Bahrain kasar Bahrain na annabi musulunci ta shiga annabi yana raye a wannan lokaci bayan an zo an samu wannan jaziratul arab gaba daya a sannan aka karbe ta daga hannun majusawa aka aka sa musu jizya majusawa da suke wajen aka sa musu jizya bayan abin da ya faru sai kuma wasu bangare na sham nan ma musulunci ya fada sannan ya aika da sakonni zuwa ga sarakuna irin su hirakal da irin su sarki muqawqis da irin su sarki kisra sarki a wato ainihin kisra shi ya wulakanta sakon manzo Allah domin da aka aika mishi da sako min Muhammadu Rasulullahi ka yi imani da kai da mutanenka idan baka yi imani ba zanuban mutanenka da kanka baki daya sai ya ga sakon sai ya ga litan Allah annabi ya ce kamar yadda ya ga litan Allah ka ya ga mulkin sa kuma da karshe Allah ya ga mulkin nasa dan ya sha mamaki a hannun sahabban manzo Allah to saboda haka a sai kuma annabi ya rasu bayan annabi ya rasu musulunci na yan mareniya a wani lokaci sai sai na abubakar sai karbuwa sai kirbi khalifanci shi kuma sai ci gaba da bazawa shi kuma a lokaci ya hada jarabobi masu yawa jarabawa na farko an samu mutane suna ta yarda bayan rasuwar manzo Allah suka dinga fita daga musulunci na biyu kuma jarabawa da aka sake samu sai mutane suka koma suka hana zakka zakkar da ake ana sa a baitul mutane suka daina hana suka suka daina bayarwa sayyidina abubakar ya kudiri damara yace sai ya yake su aka fara yaƙi wayanda suka yi ridda wasu suka dawo wasu aka je aka yaƙe su aka yi yaƙin yamama aka yi ta da sauransu bayan an zo an gama su musulunta kazzab sun bayyana sun ce su annabawa ne aka wata mata saja ta fito ta ce ita ma ba annabiya ne duka suka rike talamura bayan rasuwar manzon Allah sai sayyidina Abubakar shi ya ɗora gama wajen ganin bayan su wanda ƙarshe an yi nasara a kansu musulunci ya samu zaman lafiya da ƙarshe aka ci gaba da fafatawa sayyidina bakar bai dade ba shi ma Allah ya karbi ransa sayyidina Umar ya karbi mulki amma karkashin wannan tafiya aka nada irin Amr bin As ya ya ci kasar Misr da yaki aka nada irin su wato ainihin sauran sahabbai ne manya-manya abu irin su Abu Ubaida wanda shi daga karshe je ci Sham da yaki haka musulunci ya dinga shiga cikin garuruwa daga ƙarshe sahabbai suka samu fawa sai zama sune ne super power a gaba ɗaya duniya baki ɗaya a wannan lokaci daga ƙarshe umar da ya karɓi mulki shi kuma ya ci gaba da karɓo gurare irin su farisa da irin su misra ma da yankokinta baki ɗaya aka karɓo da kudus da yake hannun kafirai a lokacin wannan masallacin kudus da muke ganin ta wanda kafirai suke ce mata jerusalem kenan ko sayyidina umar shi ya je karɓe ta yakin yahudawa da ke wajen ya kore su aka karɓe masallacin bayan kuma rasuwan umar an sake sai yahudawa suka sake dawa suka karɓi masallacin bayan rasuwan sayyidina umar suka kashe mutane bila adadin suka koran musulmai suka yayyanka musulmai suka yi abubuwa shekara takwas da wani abu suna abubuwa da wato ainihin kalima ba zai gani ba daga baya aka samu wani soja daga cikin zaratan sojoji ana ce mishi salahuddin ayyubi ya je far musu ya kori yahuda a jin ya karɓa masallacin da yanzu gashi nan lalacewa yanzu ya kai matakin da yanzu suna da fawa sosai a masallacin wasu masallacin yanzu yana hannunsu yanzu za ga shekara wajen nawa yanzu ana ta yaƙi tsakanin falastina da yahudawa duniya tana kallo kullum sai an kashe mutane faɗa kawai za ki ga ana yi ana kai hare-haren jirgin sama da sauransu duk dai akan wannan wa a wannan masallaci to duka abin ya faru bayan wa'incan sun wannan alkawari da Allah ya yi masahabbai ya cika domin a lokacin sun samu fawa sun samu tamkini sun karɓe garuruwa a hannun wa kafirai musulmai suka tsaya suka bauta ma Allah musulunci ya samu nasara wanda daga baya kuma sai bayan daula ta kafu sai kafirai suka dinga bin daulolin musulunci suna karya bayan wucewa wa'incan mazajen sai ya zama yanzu mazajen yanzu kawai an kwanta ana ta bacci kin ga a nan Najeriya sai Sheikh Usman bin Fodi ya kafa daula ta Usmaniyya wanda ya ci maguzawa da yaƙi ya kafa tutocinsa wanda farko karantarwa ya fara yi amma sai sarakuna suka fara yaƙi da shi to gari ya tashi ya kare kansa sai kuma Allah ya bashi nasara a kansu sai di ya yaƙi su ya karɓe duk ragamar iko a hannunsu sai zama da duk sarakuna da muke da su sai ba su tuta kuma manya-manyan malamai ne yanzu idan sarakuna yanzu sai a hankali dole su girgira tutar shi ba sai a hankali duk yan siyasa ne an bayyanta to turawa da suka zo sai suka fara bin daulolin musulmai suna karyawa nan najeriya suka zo suka karya daular usmanu bayan sun kare daular usman suka kashe sarakunan mu wanda suka ba su wuya suka ki mika musu wa irin sarkin zazzau da ya gabata yana da ɗaya daga cikin wanda turawa suka yaka saboda a lokacin ya ƙi yadda ya mika wuya bayan sun yaki su karya daular sannan suka ba ma wanda suke so ruwa mawa yanzu kin ga kuma nan gaba amma dai daula za ta sake dawo. amma yanzu kafirai suke da superpower a duniya don yanzu duk inda za je sai a je a karye daular sai a kakaba musu demokuraɗiyya demokuraɗiyyar nan shekatun muna yara ana cewa za ku sha ruwan demokuraɗiyya gashi na hannun girma har yanzu ba a sha ruwan ba <laughs> bayan an gama ruwan demokuraɗiyya ka za ka ce za a sha jambiya ba fa a sha ruwan ba tukunna ko an ce za a sha jambiya ita ma jambiya ba ta shawo ba da ya zo ba sani ba wata biyar za a sake sha wannan wannan <laughs> an fahimta wannan duk ya faru aka karya kasra sarki kisra da sauran wa'innan aka yi fatu iraq da Karsan duk aka bubbude wa'innan garuruwa aka yaƙi kafiran da ke ciki duk suka bi wuya daga nan kuma sai musulunci ya ci gaba da yaduwa a duniya har aka samu wani zaratan wani babban sahabi shi kuma shi ya shigo da musulunci a afirka ana ce mishi uku batu bin nafi sahabin manzo Allah da ya shigo afirka sai ya auri wata 'yar afirka 'yar sarki ne duk garin da ya je idan sun je ba su ja da shi ba shi kenan sai a zo a yi sulhu su musulunta duk inda suka ja sai ya yaƙe su aka ce sai da ya ci gaba da tafiya yana yada musulunci garin ruwa. wanda shi ya ci afirka da yaƙi ya kafa daular musulunci a afirka uku batu da nafi wanda har aka waye gari musulunci ya shigo najeriya wanda kuma najeriya ita ce uwar musulunci a afirka baki daya don Biya suna jinjina ma najeriya wajen riko da addinin musulunci saboda mahaddatan koyi da muke da su a jihar barna masu riko da alkur'ani na jihar barna koyi sun fi mahaddatan saudiya baki da yawa mahaddatan qur'ani ba wata magana ke zo ki dauka a abuja ba ko ki dauka a kano a na jihar Barna kawai jihar maiduguri mahaddatan alkur'ani sun fi mahaddatan saudiya yawa bakin ga ai dole a sa ma najeriya ido saboda akwai akwai karatun addini akwai abubuwa sosai Allah ta'ala ka ka zaunar da Najeriya lafiya ka amintar da ita ka kuma shiryar mana da shugabanninmu matsalar Najeriya kwaya ɗaya ne shugabanni da kuma al'umma ƙasa inda a ce Najeriya za ta samu nagartattun shugabanni to zai zama a duniya sai kin ga Najeriya tana fintinkau ko tana kafara da Amerika wajen ci gaba saboda a zai wahala ki samu kasar da a duniya Allah ya zuba mata arziki kala-kala kamar Najeriya ma'adanan man fetur ne gwal ne duk wani abin da ke tunani wanda in ƙasa tana da shi arziki ne wanda ƙasar ba za ta yi talauci ba mutanen ƙasar ba za su talauce ba Najeriya tana da ita ƙasar noma ne duka Allah ya bamu ga ƙasa ga fetur ga noma ga gwal ai arziki ya kai arziki eh sai dai rijiya ya bada ruwa amma me Allah ka gabanin da za su yi kishin mu su wato ainihin da arzikin nan kowa ya amfana to sai Allah ya ce ni wa aqimu salata ko wa atu zakata ku tsayar da sallah ku ba da zakka sai Allah ya ce wa adiu rasul ku biyayya ga manzo la'allakum turhamun wanda tabbas in kuka biyayya da manzo za ku samu wato ainihin wato ainihin rahama nan kun ga an ce a tsayar da sallah kuma wa atu zakata ku ba da zakka domin lamarin sallah ya girmama sai ce kuma a bada zakka saboda zakka ita za ta tsayar da kashin bayan addini ya tabbata a duran kasa an fahimta ta yadda in ana bayar da zakka barace barace da ake zaki ga ba za a yi ba marayu da ake da su da aka rasa yadda za a ɗauki nauyin su zaki ga ana da abin za a ɗaukar nauyin su an fahimta wanda yake kan hanya ya rasa kuɗin mota zakkan nan za ta yi aiki kowaye in ana ba da zakkan nan za a wayi gari duk wata mas'ala mun riga mun ɗinki ta da zakka amma da yake ba a wasu sai hankali mutane sun hana zakka to sai ya zama cewa za ki ga masu arziki kalilan ne a cikin suke cire zakka su bayar kuma ko da za a cire a baya din sai ki ga kawai wasu can gefe ake azurtawa wa'inda asali ya kamata abin ya je zuwa gare su baya zuwa to matsalar da ake fama da shi kenan amma muna da arziki masu arziki da a Najeriya da a ce duk za su fitar zakka a fitar da zakka a kuma bayar da ita yadda ya kamata babu sauran talauci a Najeriya ba sai mun jira gwamnati ba ba ruwanmu da gwamnati duk wata matsala kama daga wa'inda suke sababbin musulunta zaka wannan zakar da aka za ta ɗauki na responsibility nasu marayun da aka mutu aka basu wannan zakar da ake bayar za ta ɗauki responsibility nasu haka gajiyayyun da ake fama da su wanda suke suka rasa yadda za su yi a rayuwa su ma wannan zakar za ta yi aiki akan su wajen fitar da su a ba ma wannan jari shi ma ya miƙe ko ba haka ba ta hanyar zakar nan sai kiga ana raba jari ma kawai kowa ya miƙe ko ya zama kawai mai kuɗi ko ba haka ba kina zaune ko a gida kike jima ana baki ana baki zakka kina cewa kiya ke kin wadata ba ruwa baki bukata a ba mu wata saboda an wadata amma ina ba za su bayar ba eh sanda ma za su fitar da ma ba za ki sani ba eh sanda za a fitar ba za a sani ba Allah ta'ala ya kiyaye sai Allah ya ce لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات wallahu alimun hakim ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa suka yi imani la tahsabanna allazina okay na zalla jiko Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru kaka yi tsammanin kafirai da suke bijiri ma Allah mu'jizina fil ard wai sun gagara Allah ne Allah ce kariya ne wa ma'awahumun naru Allah ya ce makoman su wuta wala bi isal masir makomata yi nuni wato duk wanda kika gan shi a doron ƙasa yana iya shege ba gagarar Allah ya ba kowa yana da iya lokacin da Allah ya diba masa ne da zarar lokacin kama shi yayi sai ki ga bip kamar ai ruwa dauke shi yasa za ki ga Allah yana yawan ba da misali da mutanen da suka gabata irin su adawa da samudawa da su fir'auna da su hamana sai ki ji Allah yana cewa mun ba ku misali don ku gane cewa ku din ba za ku gagare mu ba wa'incan sun yi sun buga sun wuce kuma shekarun da suka ɗauka suna barna ya fi naku abinda suka tara na dukiya ya fi naku tasiri da jama'a da mulki da suke da shi ya fi naku dan fir'auna saboda giyan mulki da iya mulki da giyan da daɗe shi na mulki cewa shi Allah ne cewa shi Allah ne to ko har duniya ta tashi ba wani dan iskan da zai mulki irin na fir'auna shi yasa Allah ya ce to duk ku gama duk kallon ku yake yi lokaci ne in yayi zai kama ku bare mu da lokacin ma bai da yawa iya shegen mutum yayi yawa ya shekara goma yana yi bayan shekara goma za ki neme shi ki rasa ka yi gudu a ce ka shekara goma kana iya shege daga nan kuma ko baka mutu ba akwai tsufa sai Allah ya kyale kama ya wanke kashe ka ya baka wahala da tsufa kawai jama'a kun bayyana abin da kyau haka duk wanda kika gan shi ba wanda ya gagara Allah za ku zo ki ga mutum ko yana ta zalunci yana ta iya shige a doron kasa ku ta mishi alƙunuti ku ta yi lokaci ne bai ba ku je kamar Allah bai karba ba annabi Musa lokacin da Fir'auna ya dinga iya shayyansa annabi Musa kawai da ya ga abin yayi wa sai ya tattara mutane ce ku zo mu je mu yi addu'a suka je suka daga hannu suka yi addu'a Allah ya halaka Fir'auna Allah ya ce na karba kali ujibat da'awatukuma amma fastaqima na karba addu'an ku amma ku je ku ci gaba da bin doka na aka ce sai bayan shekara 40 Allah ya halaka Fir'auna tsakanin addu'an dawa sai bayan shekara 40 <laughs> a wannan shekara arba'in din fir'aun yana ci gaba da iya shigarsa yana kashe yara maza yana raya mata yana azabtar da banu isra'ila amma annan musa ya addu'a Allah ya ce an karba amma ba azabta ba sai bayan shekara arba'in ina ce a ƙasar nan da za ki ga ko a ƙasar nan mujirmai nawa muka yi ina labarinsu a ƙasar nan aka yi mai ne aka zo aka yi yaƙin mai bi kamar ba za a bari ba tun da muna yara aka buga aka buga aka buga aka buga aka buga ƙarshe aka zo aka kai mai tatsi ne ƙarshe yanzu sai dai kawai kijana mai tatsi ne ina sa ya wuce aka zo da kirkicin su shekau ɗin nan shekau an kashe shi ya kashe uku yana tashi aka ce can an kashe ko zai ya sake bullo ya ce to na sake na sake tashi aka sake kashe sai to yanzu ina sa shekara ma nawa suka yi Allah ce karkari karkari duk abin da za ka yi karkari wallahi galiban bai wuce kai shekara goma ba Kai wuta. wuta daga nan kuma sai Allah ya kawo kai kawo karshen ka wani ma ya sake tasowa haka lamarin ubangiji yake akwai wanda ya taba zagi manzo Allah lokacin rigiman Denmark Denmark ya zagi manzo Allah ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai suka yoyo kuwa Amerika da sauran turawa suka ba shi kariya aka ɓoye shi aka rasa inda yake wannan rikicin denmark fattin mala za ka yi tana shekaru? wasu wasu duk suna duk suna yara ma lokacin aka yi ta buga ina ji tun 2007 aka yi rikicin denmark ya yi ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun 2007 in ban manta ba 2007 2007 ne ina ji ban manta ba 2007 tun 2007 aka yi wannan rikici ne denmark da zagi manzo allah amerika da yan uwanta suka tattaro suka ba shi kariya suka ɓoye shi saboda kar a kashe shi kun san da allah ya tashi ɗaukan mataki a kansa sai a 2022 ne ko a 2021 between 2021 da 2020 wallahi ya fito koyi a mota an gaya miki koyi gaya miki motar ta ci karo ta kama yana ina ihu a motar wuta na cin sa sun yi sun yi su kashe wannan wutan da cikin motar nan duk bidiyon ba ba yadda ba yadda ba a yi ba amai muka ba ta yi ba dan kokarin ta ga bidiyon biyar, da ba sai da ya yana ci wuta na ce shi yana ihu ana zuba ruwa amma yana take mutuwa sai da ta gama cinye shi tas shikenan daga nan sun sallama sai da facebook ta dau mataki a wani lokacin da in ka sa bidiyon ko sai ta rafa ka rufe ma mutum account ko kuma a rufe maka account din ba inda bidiyon biyar ba ni har gobe na da bidiyon a wayana ai ba za mu goge ba <laughs> to kin ga shekara nawa aka dauka 2007 to 2022 ko 2020 eh, ko 2021 shekara nawa ne eh eh shekara nawa sha uku ko ki duba distance din shekara sha uku Allah ya bar shi ya rayu amma da Allah ya tashi kama shi sai ga shi ya kama shi a lokacin da Amerika ba za ta yi ba shi kariya ba a lokacin da duk wasu kafiran duniya ba za su yi kare shi ba haka nan ya mutu cikin wuta yana ci kafin ya je ya da ta asalin wutan ta jahannama to saboda haka babu wanda yake gagara Allah babu wanda ya gagara Allah sai sa Allah ya faɗa cikin wancan sura ta Ankabut ah, yace wa qaruna wa fir'auna wa hamana sai yace wala qad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi sai yace wa ma kanu sabiqina Allah yace kaga qaruna da hamana da fir'auna ko Allah ya ce kakabdinsu annabi Musa ya zo musu da gaskiya suka yi girman kai Allah ya ce sai muka kama su da zunubinsu Allah ya ce ba wanda ya kubce mana Allah ya ce gaba ɗaya ba wanda ya kubce mana adawa ya suka yi sija sai suka yi wa qalu man ashaddu minna quwwa duk duniya wa yake da karfin mu haka suka fada annabin su yazo ya gaya musu cewa Allah zai turo musu iska ta halaka suka ce iska abin dariya ba me iska zai mana mu da muke to da manyan mutane ne ifin gansu ga karfi da Allah ya ba su suka ce iska kwana yaushe za ta zo ma tukunna yace ku jira kwana bakwai eh ko kujiya kwana bakwai tana nan zuwa aka ce sai da iskan ta yi kwana bakwai tana juyawa